Gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya bada umarnin cewa daga yau kada makiyaya Fulani su bar shanunsu su shiga karkara suna kiyo sai dai su bar su waje daya suna ba su ciyawa. Alhaji Muhammadu na samu shine shugaban kungiyar miyati Allah a jihar Ekiti da muka tattauna da shi ta wayar tarho a game da wannan umarnin. Gwamna ya ce Fulani ne yi wannan aiki. Wani aiki kenan? An shiga gari an kashe mutum biyu. Ce Fulani suka yi wannan aiki saboda haka ya bada doka kowa a shiga bari shanun shi gidan shi kan wanda ya bari shanun shi suna yawo daga gobe. Wane lokaci ne ko kuma yaushe ne gwamna ya bada wannan umarnin? Wannan umarnin gajiyar ya bashe shi amma ya kai hannunmu. To ku yanzu yaya kuka ji da wannan umarnin da shi gwamnan jihar Ekiti ya baku? Wannan umarni gwamnan Ekiti mu yan jihar Ekiti ne don kowa haɗa gida cikin rikici da matan shi da 'ya'yan sama ga shekara talatin a ya zan gari. To yanzu wane mataki za ku ɗauka kenan tun da gwamna ya ce kada ku bar shanu su fita kiyo sai dai ku bar su a gidajen ku. Matakin da muke ɗauka kashi ɗaya ne zuwa na farko dai muna koke ga gwamnan namu na ikiti. yin hankuri na gibata a zuwa haka nan a rike ta ba ta zuwa kiwo dole ne sai ta ta yi kiwo. ita ya mutu ran nan tana zuwa kiwo mataki na biyu muna goce ga gwamnatin kin kasa da sauri ta shiga tsakanin mu da saboda kashi karkata muna tahiya zuwa ga siyasa don yana iya jiyawa ga siyasa yaran gari su ciuta muna idan shi gwamnan ikiti bai jaye wannan umarni ba me za ku yi kenan a don bai jaye wannan umarni ba dole mu kai sama mu yi koken sama a don ba jayu ba yanzu kan mun shiga cikin matsala tunda dole ne ba yadda za mu yi. To amma sau da yawa ana zargin Fulani da sace mutane kuma ana zargin su da yin ɓannami za ka ce a game da wannan kilishi yasa gwamna ya zarge ku cewa ku kashe waɗannan mutanen. Mu a jihar Ikiti ba mu da wannan a jihar Ikiti muna da gobbaɗin mutanen Ikiti ba su wannan aiki saboda haka mu mun tabbatar da ba Fulani ne suka yi wannan aiki ba don ba yadda za a yi Fulani su ciwo cuta ma fulani yan wasu don kaga kun ya san fulani ne kenan mu suka cuta ma mu da a cikin kasa ba su faɗa muna ba. Na tambayi lauyan Najeriya Suraj Ambaba. Gwamnan jihar Ekiti ya ce dukkan fulani su tara su kada su bari su tafi fili ko wajajen kiyo. Shin ko akwai wata doka da ta amince da wannan? Eh ni ne abin da na karanta a news da na gani abin da yake jihar Ekiti state ya hana su amfani da grace din yawo suna kiwo a kan titi a ko ina. Sai su nemi da su gire a kai to ka san kuma yanzu abin da ake ci ishu da yake faruwa kan wannan abu ka abin da mai cewa shi kuma Allah ya amma a ƙarƙashin doka ka san wani abu da kana da zuwa ki wani abu in abu ya zama kwadi to barista kana ganin abin da shi gwamnan Ekiti ya ce din yana bisa doka Najeriya eh, to gaskiya ka san abin da saboda ka san dalilin da ya kawo shi na cewa a jihar Ekiti state ya hana yin amfani da ya hana yin da kiyasin ga yawo a kiyaye sai da su yi gurin nasu su je su samu gurin suna kamar gurin da ake ba ba na kiwo sai suna kiwo amma bai yarda da su da wannan kiwo na ko ina ba to abin da za ku ga ban wani abin da zai yi rely akan shi shine section 45 na constitution section 45 na constitution eh, akwai lokacin da aka iya hana amfani da mutum ma za a iya in right na movement na transit din shi na wani abubuwa in ya zama cewa akwai zai iya kawo tashi tashina ya eh. kawo kamar tashin hankali ko wani abu shi ne ake magana public safety public public morality a public hmm. eh, amma shi abin da ya amfani da ya mutum ne yana da mutum da yake da ni amma ka ga in da tunda aka na samu da wannan matsalar a gidan garin na ka ga shi sa ina ganin shi ne dalilin da sa bayani amma dai a bisa dokar Najeriya bisa ga tsarin kundin tsarin mulkin Najeriya babu inda aka hana wani mutum ya yi kiwon dabbobinsa a yanzu babu doka wannan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya